Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19,31,49 da 60 sai kuma kilohas 1,530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a nomad fm da dalau da niyya sai kuma tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 zangon fm a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio da ke Kumasi. Kuna iya sauraron mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe ake bukata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da safiyar yau Alhamis 4 ga watan Yuli shekarar 2019. Daula Salim ce daga nan birnin Washington DC tare da Sarfila Hashin Gumel da ma sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar maku da wannan shirin. Kafin nan ga kanin labaran. To za a ji cewa jiya a laraba ma'aikatar shari'a ta Amurka ta sauya ra'ayinta ko za a buga takardun ƙidaya na shekarar 2020 ba tare da tambayar ɗan ƙasa ba. Shugabannin kungiyoyi masu zanga-zanga a Sudan sun amince za su tattauna da shugabannin soji domin yanke shawarar wanda zai shugabanci sabuwar gwamnatin wadda za ta kai ga yin sabon zaɓe. kanin labarin kenan aka ji cikin shirin za a ji cewa a yau Alhamis ne za a soma taron kungiyar Afirka wato AU a takaice karo na 33 a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar. ya kamata a cikin tattauna su wanda za a ganin kaka a samu afirka ta kare kanta da kanta ba sai ta yi jira ba kowane lokaci Za kuma ku ji tattaunawar da murya Amurka ta yi da Farfesa Abdallah Uba Adamu, shugaban jami'ar koyo daga gida da ake kira da Open University a Turanci. Domin ku duba mu da wannan, kredit biyar ake bukata da English da mathematics shi kenan sai ka shigo. sai kuma shirin domin iyali wanda alheri grace abdu za ta gabatar amma duk kafin nan sai a gyara zama domin a ji halin da duniyar ta wayi gari jama'a salamu alaikum da fatan an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karantawa sarfil hashin gumel kwana guda bayan da aka fitar da wani hoto da ke nuna halin da wasu cibiyoyi da ake ajiye bakin haure a jihar texas ke ciki shugaban kasar amurka donald trump ya ce yawancin bakin hauren suna cikin hali mai kyau suna cikin rayuwa mai kyau yanzu fiye da inda suka baro a wani saƙon twitter da trump ya kafe ya ce idan bakin hauren da suke shigowa ba bisa doka ba ba sa farin cikin halin da suke ciki a wuraren da aka gina musu ko a cibiyoyin da ake ajiye su kawai a faɗa musu kada su zo an magance matsalolin baki ɗaya kenan trump ya ya ɗaura alhakin matsalolin da ake samu kan abin da ya kira dokar shige da fice maras kyau ta 'yan democrat ya kuma ƙara da cewa masu tsaron iyakar amurka suna yin aiki mai kyau ba tare da ya ambaci zargin da ake wasu ma'aikata na yanzu da na da ba da nuna wanda suke nuna wariyar launin fata a wani shafin facebook akan bakin haure da hispaniyawa 'yan majalisu jiya laraba ma'aikatar shari'a ta amurka ta sauya ra'ayinta kan ko za a buga takardun kidaya na shekarar 2020 ba tare da tambayar nan ta ɗan ƙasa ba bayan da shugaban ƙasa donald trump ya aike da saƙon twitter da ke cewa gwamnati za ta yi ƙoƙarin saka tambayar kidayar ne da ake yi duk shekaru goma da yammacin jiya laraba ne a wani taro ta waya alkali george hazel na gunduma a jihar maryland ya nemi lauyoyin ma'aikatar shari'a su bayyana masa yadda za su yi da saƙon twitter da shugaban ƙasa ya fitar akan cewa za su ci gaba saka tambayar kwana guda bayan da gwamnati ta sanar da cewa ba za ta saka tambayar ɗan ƙasa ba a takardun ƙidayar shekara ta 2020 ba A farkon taron lauyan ma'aikatar shari'a na musamman Joshua Gardner ya faɗi cewa har yanzu na ƙoƙarin samo hanyar da ta kamata su bi. Shugabannin ƙungiyoyi masu zanga-zanga a Sudan sun amince za su tattauna da shugabannin soji domin yanke shawarar wanda zai shugabanci sabuwar gwamnati wadda za ta kai ga yin sabon zaɓe. Ƙungiyar Alliance for Freedom and Change ta amince jiya laraba lokacin da mai shiga tsakani daga ƙasar Habasha ya nemi hakan. Mai magana da yawon ƙungiyar Alliance wato Alliance Madani Abbas Madani ya faɗa a wani taron manema labarai a birnin Khartoum. Madani ya ce an cimma yarjejeniyar ne bisa sharaɗi lokacin da za a kwashe na yin tattaunawar ya zamanto sa'o'i saba'in da biyu. Ƙasar Habasha da ƙungiyar tarayyar Afirka sun shiga tsakanin ɓangarorin biyu bayan da sojoji suka farma masu zanga-zanga ranar uku ga watan Yuni wanda ya kashe mutane da yawa da wasu ɗaruruwa. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. an shirya dawowa da tattaunawar cinikayya a hukumance tsakanin amurka da china cikin kwanaki masu zuwa wani babban jami'in fadar white house ya faɗa murya amurka cikin mako mai zuwa za a ci gaba da zaman tattaunawar a cewar daraktan hukumar da ke kula da tattalin arzikin ƙasa larry kudlow da murya amurka ta tambaye shi tattaunawa za ta kasance gar da gar sai kudlo ya ce e ya kara da cewa jami'in cinikayya amurka robert lactizer da sakataren ma'aikatar kuɗi steven mnuchin ne za su jagoranci tattaunawar da mukarrabansu za kuma mu kasance cikin tattaunawar kudlo ya kara da cewa da aka yi masa tambayar cewa ko jami'an amurka za su yi tattaki zuwa china ne ko 'yan china ne za su zo amurka kudlo ya ce ba shi da masaniya ƙara tsanani da tankiyar wato ƙara tsanani da tankiyar amurka da iran ke yi na iya sa amurka ta ci gaba da hasashen da ya saba sauran bangarori kan irin barazanar da iran ke yi mata da ƙawayenta da ma baki ɗaya yankin bayanan da ke zuwa daga manyan jami'a wato jami'an fadar white house da kuma hedikwatar tsaro ta pentagon da ma'aikatar harkokin wajen amurka na kwatanta iran da ƙasa wacce au ta gayyara shiga halin kaka na kayi auta zaburo da karfin gwiwa yanzu dai duk yadda ɗaya daga cikin waɗannan hasashe ya tabbata zai yi matuƙar tasiri a kan abin da zai faru gaba yayin da iran ke barazana ƙara iza sinadarin uranium wanda hakan zai daɗa sawa ma yarjejeniyar nukiliya ta shekara 2015 wadda kuma ake kira ga fahimta ta bai ɗaya wato gcpoa a takaice. daga ƙarshe manyan jami'an wato jami'an sojin amurka da sauran jami'ai za su halarci hidimar da shugaban ƙasa donald trump zai jagoranta mai lakabin jinjima wato jinjina ma ƙasa wadda wani bangare ne na bukukuwan zagayowar ranar samun 'yancin kan amurka na yau hudu ga watan yuli ma'aikatar tsaron amurka ta tabbatar jiya laraba cewa mukaddashin sakataren tsaron amurka mark esper da manyan jami'an sojin amurka da shugaban hafsan hafsoshin soji general joseph dunford sun karɓi goron gayyata shugaban ƙasa kan bikin na yau alhamis sauran manyan jami'an ma'aikatar tsaro ciki har da mukaddashin karamin ministan wato karamin sakataren sashen sojojin ƙasa da sakataren sojojin ruwa da mukaddashin sakataren sojojin sama da mataimakin kwamandan sashen kula da askarawar ruwa da kuma kwamandan dogarawan gabar ruwan amurka duk za su halarci taron. filo Hashim Gumel kenan ya karanto mana labaran daga sashen Hausa na duniya na birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji yau Alhamis ne za a soma taron kungiyar tarayya Afirka karo na 33 a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar inda aka fi mai da hankali kan tsaro da tattalin arzikin da sauransu. Ga wakilinmu Sulamar da Barma daga Yamai da ɗauke da cikakken rahoton. yarjejeniyar kasuwanci ta zelekaf na kan gaban mahimman batutuwan da shugabannin kasashe da na gwamnatocin afirka za su mayar da hankali a kansu a yayin wannan haduwa ta birnin yamai wace a ta ake fatan cire shingayen da ke dabaibaye harkokin cinikayya a tsakanin kasashen wannan nafiya matakin da manyan 'yan kasuwa ke ganin yana tattare da dimbin alkhairi alhaji yakuba dan maradi shine shugaban kungiyar siye masu import export kasan shi wannan zile kaf din in ka gane da zuwa da zauwa duk ya zamanto mutum zai yi inda dan cikin kasashen nan ne ya yi su ba tare da wata tsangwama ba to ai kaga dole in abu ya zama to an rage matakai akan shi dole abin zai saukaka kuma za a ci umfane shi ai an ce ma buhari in ya zai sa hannu a wannan takardar kuma da mu guda eh, yan bene su ma an ce in sun zo za su sa hannu a ciki ka gani alhamdulillah tashe-tashen hankulan da ke kara yawaita a kasashen afirka a 'yan shekarun nan sanadiyar kafuwar kungiyoyin ta'addanci wani kalubale ne da ke cinyewa shugabannin wannan nafiya tuwo a kwarya saboda haka masana sha'anin tsaro irin su farfesa isu yahaya na jami'ar yamai ke shawartar mahalartan wannan taro a kan bukatar bullo da wata sabuwar dubara ina ganin inda eh, taron za ya kara muhimmanci ya zan an ida tattalin arziki a yi zancen kama eh, a gama karihin yaƙi kama eh, arme unique a ƙasa a runduna guda tunda komai arzikin da za a tattalewa in babu zaman lahiya in babu wanda zai karewa to kama aikin ba zai tafiya daidai ba ya kamata a cikin tattauna su a hau hawa na biyu wanda za a ganin kaka za a samu afirka ta kare kanta da kanta ba sai ta yi jira ba kowane lokaci wa'anga turawa na mulkin mallaka sun zo sun mata yaƙi. Batun kwararar matasan Afirka zuwa wasu nafiyoyi domin cirani na daga cikin matsalolin da ake yi wa kallon mafarin likita-likitar da ake fama da ita a wannan zamani na bazuwar makamai. Dalili kenan jami'in fafutuka na ƙungiyar FSCN Abdulhashi Idi ke ganin ya zama wajibi tare na kungiyar AU ya nemo mafita. In matashi bai da aiki, duk wanda ya karanta mishi washi-washi bin shi yake. Don duk wani barazana da muke gani, duk wasu wanda suke zauwa don sun isko eh, matasa kara zube ba aiki ba a yi ba karatun bokon ba horo suna nan ba aikin yi sai zaman kashe wando hausa suka ce in mutum ruwa na shirin ce shi in ka maika mai takobi ma karba aiki to matasan suna cikin wannan halin kenan ya kamata a nema musu aiki ba wai a zo a rika sa hannu ba su yarjejeniya da kasashen turai a hana shi tahiya ba mai hana su tahiya kwararru a fannin tattalin arziki ne za su share fage a wannan taro na tsawon kwanaki biyar waɗanda bayan nazarce-nazarce za su gabatarwa ministocin ƙasashen nafiyar ta afirka shawarwarin da za su zo da su ciki har da yunkurin zakulo hanyoyin samar da kuɗaɗen bai ɗaya kafin daga bisani shugabannin ƙasashe da na gwamnatoci su saka hannu a kan takardun abubuwan da suka yi na'am da su sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. madalla a gaida sule mummuni barma bayan da babban bankin duniya ya yi wata gasa domin neman hanyar da za a tallafa wa harkar ilimi abokiyar aikinmu alheri grace abdu ta tattauna da farfesa Abdalla uba adamu shugaban jami'ar koyo daga gida da ake kira da open university a turanci inda ya fara da bayani yadda tsarin yake gasa aka yi cewa su world bank wato bankin duniya masu ba da tallafi ga cigaban jama'a to sai aka yi gasa aka ce ana buƙatar mutane su kawo buƙatunsu na irin yadda za su tallafa su inganta ilimi a jami'o'insu budewa aka yi wanda duk yana so ya yi ya yi duk duniya mm. mu dai a nan afirka aka zaɓi ko wajen ƙasashe kamar guda goma sha shida mm. don saboda ana ganin kamar su ne masu tasowa su ne masu ƙarfi mm. najeriya tana ɗaya daga cikin su sai muka shiga gasar muka shiga guda biyu ɗaya akan abin da ake cewa technology enhanced learning hanyoyin da za a karfafa ilimi ta hanyar sadarwa mm. ɗaya akan environment sai world bank suka ya fi dacewa a bamu tallafi a wannan bangaren shine sai aka bamu project ɗin da ake kira estel uh, Africa Center for Excellence in Technology Enhanced Learning. Cibiyar inganci ta koyar da ilimi ta hanyar sadarwa. Sai aka ce to me za a yi a wannan cibiya? Na farko ma tukuna waye zai shugabanci wannan cibiya. To abin da muka lura shine mata magana ta gaskiya sun fi mai da hankali akan aiki biya na mara. Mun ji daɗin haka. <laughs> Su kansu 'yan World Bank ɗin da muka je muka ce da su ai mace ce shugabar abin da namu sai da aka tura mana extra point guda biyu. Muna da wani ƙarin daraja mm. akan cewa mace ce take take shugabancin abu sai aka sai muka zaɓi professor grace joker wacce doctor ce a veterinary medicine kuma ita ce shugabar tsangayar koyar da noma a agriculture kuma ita ce shugabar hanyar da ake ilmantar da mutane ta sarrafa sana'o'i na yau da kullum wato center for human resource development a kaduna kitina ba tana din da faculty of agriculture tana director center for human resource development sai kuma tana director estel wani namiji ne zai iya wannan mace ce za ta iya to saboda haka professor greg jackson mace ce jajirtacciya wata muka tabbatar cewa tana da gaskiya akan abu ga ta da naci har tsoro gaba na faduwa yake ta shigo min kofi <laughs> saboda na san in ta shigo wata bukata ce na cewa ita ita ba ruwanta da jami'ar ita cibiyar ta kawai ta sani <laughs> ai an ce world bank sun ce kaza ai world bank sun ce kara dole a samu kuɗi da kyar da makyarkata ta takura min muka samu ɗan rancen kuɗi muka ce to ga rancen kuɗi yake dan fara da shi to wannan center me za su yi mm, me za su yi sai muka ce akwai abubuwa fanni guda biyu da za su yi na farko sai muka duba ɗalibai na yanzu kar ki manta na ce da ke farkon jami'an nan ta dattijawa ce hmm. ma'aikatan gwamnati amma da jami'o'i suka fito da post ume bayan an yi wata jaraba da ake kira jam ki tana yaro zai yi waye ke da kika gama waye jami'a kika zarce da aiki ko kika je sbs ko kika hsc ko kika wani abu to a yanzu yaro in ya gama secondary school zai je ya yi waye eh, zai je ya yi jam in allah ya taimake shi tsallake jam din nan zai je ya yi post ume wata jarrabawa ta jami'o'i suke saboda suna ganin cewa jam din nan ba ya ne to sai in ya tsallake fasuyomi sannan da shigo jami'a to muka duba mu ramu da wannan credit biyar ake bukata da english da mathematics shi kenan sai ka shigo to da kuma ana sine manonin kallon wulakanci tun farko farko yaya za a yi abokina an an dauke shi a puk ni ce gano national open university ya za a yi abokina an dauke shi a atbu ni je wani a ni ma canza ne sai ki ga yaro ya dauki jam sau biyar sau shida bai ci ba kwatsam ran sai muka wayi gari sai muka ga wannan nan dubu ɗari biyar da goma sha shida muke gami idan kika duba su gaba da za ki ga kaso tamanin yaran da ba su can ba ne saboda haka wayannan yaran su suka ambaliyar duniya tana kiransu generation z tattaunawar alheri grace abdi kenan da farfesa abdullah uba adam har yanzu dai ana tare da sashen hausa na muryar amurka ne a nan birnin washington gundumar columbia wanda yanzu agogo muke cewa karfe daya da minti goma sha shida na dare ga shirinmu na gaba ya allah ya allah na roka allahu ni kai ne na roka baro ki ka don ka ba har da tsoro har da tsuguna yana ba mu haƙuri shi ba zai ƙara komawa wannan makarantar ba wai in ya koma zai mutu kaka ta tambaye shi yaya sai ya fara mata bayani yana nuna duwawun shi ya nuna hannu ya haka suke luwaɗi da shi da dare su ɗaure hannun shi da kaca ta kuka sai ya ƙara bayani nuna da hannu ya ce har da ƙananan yara ma duka ana musu Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kowa shirin domin iyali a yau Alhamis ta farko a watan Yuli shekara ta 2019. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau shirin domin iyali zai waiwayi wani batu ne da ya ɗauki hankalin al'umma farkon shekarar nan da ya shafi wani ƙaramin yaro kurma da iyayensa ke zargin cewa an yi masa fyaɗe da gasa masa a ƙuba a makarantar kurame ta gwamnatin da ke garin kuje abuja zargin da ake samun bayanai masu karo da juna tsakanin zama'an asibiti da 'yan sanda da kuma ma'aikatar ilimi ta gwamnatin tarayya za mu yi kokari a wannan shirin domin ba kowane bangare damar yin bayani akan binciken da aka yi to ga bayanin da mahaifiyar wannan yaro dr hannatu ayuba wadda likiciya ce a babban asibitin ƙasa da ke abuja ta yi a hirarsu da wakiliyarmu madina dauda yanzu shekaransa bakwai hmm. ya cika shekara bakwai a wata na biyu february na hmm. wannan shekaran amma da na kai shi makarantar nan na abuja school for the deaf kuje shekarunsa shida da muka kai shi ya shiga makaranta aka sa shi a nursery 2 a nursery 2 suka ce tsarin boarding ne sai muka yi masa shirin tafiya makarantar boarding aka kai shi to mukan je duba shi sati biyu saboda yanayin aiki na wani lokaci mamana ne ke taimako na zuwa duba shi to ta taba zuwa ta same shi cewa a'a bai jin daɗi da ta ɗan ji jikin shi da ɗumi ta buɗe cikin shi ta ga ciwo ta ce gashi nan ciwo a bubbuɗe baki da yawa da ta buga min sai ta min bayani sai na gaya mata to kila irin ciwon su na makaranta kila sha'anin ruwa ba mai tsafta ba sai na gaya mata to ba da mazan turo mishi maganin da za a bashi wato antibiotic sai shi ma school fadan shi mai duba shi sani filo sai mama na bayani cewa ciwon ƙaiƙayi ne suke da shi a makarantar sai kuma muka yadda da shi kafin a yi hutu ranar hutun akan yi mitin na pta sai na je duba karban shi a makarantar to iyaye ana mitin da makarantar su principal da sauransu to muka ta neman school fadan a ranar har ina ma tunanin zan masa dan alheri haka ya yi kudin mota da shi tafiya gida ba mu gan shi ba sai imran ya mana bayani ai ya riga ya bar makarantar tun da asuba ya ce ba zai makara dawa makarantar ba to ni kuma ban gane bayanin ba shi school father din shi wato kaman babansa mai lura da shi yawa a makarantar wato makarantar yadda suka nuna mana daga farko suna mana kaman ai suna da masu duba su uwaye irin masu musu girki suna nan suna so shi sa muka yadda da su kuma da shike makarantar ne kadai a nan abuja in ma yaron ka mana karatu a wani garin ko kaduna ko kano kana fatan ya zo nan dole ne ya zo nan makarantar don ya samu daman shiga secondary school har ya je university wannan makaranta wace irin makaranta ce makaranta ce na koyar da yara wanda ba sa ji wato kurame tun daga nursery primary secondary school ne aka shirya a makarantar makarantar kwana ne amma iyaye masu hali suna iya samun gida a wajen kujen yaran suna zama kamar dai amma dai duk yaron da ya zo bodin ne kamar dai imran yadda muka shirya ya zo yana bodin a makarantar to da aka gama pta aka yi hutu sai muka dawo da shi gida da muka dawo da shi gida sai ya shiga ɗaki ya ɗauko handkerchief ana cikin walwalan hutu sai muka ce wanke wasa da turare turare ko ina ashe ya ɗauka ya feffesa ya kawo wani hankacif daga makaranta da ba mu sani ba sai feffesa sai ya kai hanci sai da yana bayani ya nuna wa wato bai aiki ba wai a can makaranta ya yi bayani ya nuna hannu idan a can ya shaƙa abu a hankaci haka ina samun sauki har ya yi bacci sai muka gaya masa a'a haka ba kyau shakan abubuwa haka ba kyau yana jawo cututtuka iri-iri har mutum ma iya mutuwa sai na yadda shi sai ya ɗauka tishu ya ƙara fefesawa kuma sai muka ƙara masa bayani muka karɓa muka yar sai ya yadda ba zai ƙara yi ba to bayan kwana uku zuwa hudu wato a disamba kenan saboda november ne 28 aka ba da hutu muka je muka dauke su wuraren disamba 4th day sai bayan an riga wanke kayan shi an mayar cikin akwati ina son cire socks ya sa ya yi ta wasa sai muka masa faɗan mm, mm, wannan kayan makaranta kayan makaranta ne ka tabbata ka kada ka taba don idan muka dawo za ka tafi makaranta kada a samu a babu takalmi ca. sai na mana hadda tsoro hadda tsuguna yana ba mu haƙuri shi ba zai ƙara komawa wannan makarantar ba a'a ta yaya waya in ya koma zai mutu za su kashe shi ya ce ba zai koma makarantar ba kaka ta tambaye shi yaya sai ya fara mata bayani ina nuna duwawun shi ya nuna hannu ya ce haka suke luwaɗi da shi da dare su ɗaure hannun shi da kaca ya nema nuna wani hannun jaka a gidan ya ce da irin wannan ake ɗaure hannun shi a yi luwaɗi mishi ya ta kuka ya ce idan ana yi haka sai nuna mana abuja ya ce haka ke zubowa a kafan kafafuwan shi yana kuka sai muka ce ah, kai ana maka ya ce sai ya ƙara bayani nuna da hannu ya ce har da ƙananan yara ma duka ana musu ya ƙara mana bayani kuma ya kara ya muka tabbatar sai muka ce to insha Allahu da safe za mu je makaranta a cikin bayanin ma har da nuna yadda ake sa zakari a bakin shi har wuya ya ce haka idan ya amai da abun yauki yauki haka idan ya amai sai a buga masa kai da katako a buga a buga wai haka ake idan kuma da dare na bacci ya yi mana bayani idan an rufe kofa an rufe windo sai a zo a tattashe su sai har da school fadan shi shi sani filo ana suna fita ya ce ko a mashin ko a mota suna tafiya wani wuri haka kamar kwana-kwana a can shi ba zai gane hanyar ba wajen makarantar ana kai su ko a mashin ko a mota suna tafiya wani taruwa na ce yaya sai mana bayani ya tsaya ya ce haka wurin yake akwai babban mutum shine kamar babban su sai kuma a gaban su ana yanka mutane a jujjuya kai ko kuma a yanka kai ya nuna mana hadda bayani ya ce ya samo katako ya nuna mana ya ce a wurin kuma ga wuta haka za a sassa gawawakin nan a kai a gasa a sa fork a yanka bai sai wai duk wurin maza ne babu ko nan mace daya sai a sassa musu a baki hannayensu a baya suna cicci shi kuma an kawo mishi wurin baki ya ce wari sai ta amai ya ta amai sai a buga kan shi ya ce an yi so nawa ya kirga in an bashi sai ya ki sai ta amai a bubbuga shi da ya kirga yana mana kaman kaman su bakwai haka ko takwas sai ce sai babban wurin ya ce a tafi da shi wato ya fishi da shi kenan ya ce a tafi da shi tafi da shi daga wurin nan alamu ne kuke magana da shi kenan eh shi imran da yake shi karami ne mun dan koya wasu alamun amma ba sosai ba amma shi idan yana maka bayani zai tashi ya nuna maka abu ya je gida ya samo wani abu kaman shi ya nuna maka gashi nan ya ci haka sai ya nuna maka yayi bayani ta haka maka gaggane wani lokaci ma sai mu ci a'a ka tam ka kara yi sai ya je ya dubo kaman yadda ya nuna mana katako ya ce an buga mishi goshi da kusa ya je nemo katako a gida ya nemo kusa ya ce yauwa gashi mu buga don ba mu gane bayanin shi ba da ya ce an buga mishi kai muna so mu tabbatar sai ya ce a buga aka buga shi katako dai kam gashi kusa ya shiga rabi sai ya ce a bari haka ya ce haka sani filo ya buga mishi a goshi ya ce haka da ya buga mishi a goshi sai jini na ta zuba a idanun shi sai kuma na tuna a'a lallai fa kam ticin shi ta taba bugo mini ina wurin aiki ta gaya mini cewa gashi fakin san yara kuramen nan suna da wuyan sha'ani sun gaya mata an yi fada a hostel wani yaro da bai da hankali sosai haka ya shanya socks in shi bayan ya wanke imran ya taba da hannu mara kyau ya bata sai yaron ya ɗauke shi ya buga shi da belt wai sai karfen belt ke shige mishi a saman idon shi saman giran shi ta ce min da ta gani hankalinta ya tashi ta so kai shi asibiti daga baya kuma ta bugo min ta ce a da sauki don ni hana da ta ko a kawo shi ne kawai gida ta ce a da sauki yanzu an kai shi asibiti an yi dressing gashi ma kumburin ya sauka don da ta gaya mana ta ce gashi kumburin ma ya cika har ya rufe idon shi ta ce kuma yana da eh, baki na ce ha'a sai ta kwantar da hankali na shi na ce to zan turo masa magani sai na sayi magani na tura saboda ban son wai kamar ya misin makaranta mm. kuma ban san cewa abu ya kai ga haka ba sai da ya mana bayani ya ce ai kusa aka buga mishi a goshin shi da aka buga ya ce zai school fadan shi wato sani filo sai ya dauke shi bayan ya buga masa goshi sai babban su a wurin ya dauka imran ya hurga ya jujjuya sai ya hurla shi ya hurga shi babban su shine wa wato shi to yadda ya nuna mana ce babban mutum a wurin sai ya dauke shi sai ya hurga shi ya hurga shi ya fada kamar ta katanga haka sai shi school father shi ya dauke shi ya mayar da shi makaranta ya sa masa abun hankacif kamar sholi yadda yake mana bayani sai dan nemi shi a hanci sai ya samu ya yi bacci don ya ta kuka don ciwo sai ya bacci da safe sai school father shi ya kai shi wurin nurse waya makarantar su akwai mai duba su sai ta duba shi sai ya je ya gaya wa ita tican su cewa gashi gashi an yi faɗa ne. Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan a wannan shirin sai ku tare mu a mako mai zuwa domin ci gaban wannan bayani. Yanzu a madadin Dr. Hannatu Ayuba mahaifiyar yaron da ake zargin cin zarafinsa a makarantar gwamnati da ke Kuje Abuja da kuma wakili wakiliyarmu Madina Dauda da ta mana hira da ita sai kuma Chubahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa la tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. mata su ne duniya To madalla kafin mu kai ga ƙarshen shirin ga sarfili nan ya dawo mana da labaru amma wannan karan a takaice. To a takaice kwana guda bayan da aka fitar da wani hoto da ke nuna halin da wasu cibiyoyin da ake ajiye bakin haurai a jihar Texas ke ciki, shugaban kasar Amurka Donald Trump ya ce yawancin bakin hauran suna cikin hali mai kyau suna cikin rayuwa mai kyau yanzu fiye da inda suka baro a wani sakon twitter da trump ya kafe ya ce idan bakin hauren da suke shigowa ba bisa doka ba ba sa farin cikin halin da suke ciki a wuraren da aka gina musu ko a cibiyoyin da ake ajiye su kawai a faɗa musu kada su zo an magance matsala kenan baki ɗaya. jiya laraba ma'aikatar shari'a ta amurka ta sauya ra'ayinta kan ko za a buga takardun kidaya na shekarar 2020 ba tare da tambayar ɗan ƙasa ba bayan da shugaban ƙasa donald trump ya aike da saƙon twitter da ke cewa gwamnati za ta yi ƙoƙarin saka tambayar kidayar da ake yi duk shekaru goma da yammacin jiya laraba ne wani a wani taro ta waya alkali george hazel na gunduma a jihar maryland ya nemi lauyoyin ma'aikatar shari'a da su bayyana masa yadda za su yi da sakon twitter shugaban ƙasa ya fitar akan cewa za su ci gaba da saka tambayar kwana guda bayan da gwamnati ta sanar da cewa ba za ta saka tambayar ɗan ƙasa ba a takardun kidayar shekarar dubu da ashirin. To a gaishe ka kafin mu yi sallama muna mika sakon ta'aziyya ga iyalan da 'yan uwan Abdullahi Garba Gumel da aka fi sani da AG bisa rasuwar Rabi Abdullahi da aka fi sani da Rabin AG. Allah ya ji kanta ya kuma kyautata namu. masu sauraro a nan muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin sarfila hashin gumel da ya taya na gabatarwa sai cd wanda ya bada umarni da injiniyan mu na yau mr daryl smith ni da wala salim nake cewa sai an jima kaɗan da hantsi insha allah. VOA Afrique.